وأقام بالحجة ميزان دجيج والصلاة والسلام <clears throat> على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأذان بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم واكتفى أسرهم إلى الدين أما بعد أن السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. <clears throat> Yau muna ashirin da biyu ga watan al-Muharram, hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas, wanda daidai da bakwai ga watan bakwai shekara da ashirin 2026 wannan wa'inda suke biye da mu a kafofin sadarwa a zamanance wannan shine majalisi na shida a na hudu a cikin karatattukan da muka fara kuma muka ce idan Allah subhanahu Ta'ala ya ara mana lokaci shekara zuwa in ta zo to zai zamanta kowace shekara da izinin Allah za mu dinga tattauna wa'in matsaloli da suke da alaƙa da aƙidun 'yan shi'a waɗanda aƙidu ne suka sha bamban da na ragowar al'umman musulmi sau da muna ba waɗanda suke biye da mu shawara wanda bai saurari na ɗaya ba da muka fara nan ya koma wannan shine zama na hudu kuma za mu ci gaba da tattauna waɗannan matsaloli gwargwadon kwanakin da muke da shi cikin wannan wata na al saboda mun ga ka'idar da malamai suke faɗa cewa ta akhirul bayani jinkirta bayani a lokacin da ake buƙatan ai bayani haramun ɗan shi'a suna amfani da wannan fursa da ƙoƙarin nuna wa duniya cewa suna jin tausayin kashe al'imamu Husaini to wannan sai ta ba su dama farmako mutane da farauto imanin mutane da kuma amfani siyasar duniya a yanzu lokacin da ake rigima tsakanin wa'annan ƙasashe guda biyu har ya zamanto da yawa suna so su manta ma asalin abin da da shi aka gina a kan shi a majalisun da muka fara yi a nan na farko inda suke biye da mu mun faɗi cewa ɗaya daga cikin sababin rigimar musulmi da 'yan shi'a shi ne duk musulmin duniya suna da usul na addini waɗanda ake ce masu arkanin imanin guda shida yayin da shi'a suke da guda biyar aka san na ragowar al'umman musulmi sannan ragowar musulmi suna da shika-shikan musulunci guda biyar yayin da 'yan shi'a suka akasa suke da guda shida su kuma muka kawo maganar ni'matullahi jazairi cikin al'anwarun nu'maniya ya ce inna la nastami'u ma'ahum yana nufin ahlus sunna yace ba za mu taba haduwa da su akan Allah ɗaya ba ko annabi ɗaya ko shugaba ɗaya yace in dai wannan annabin da aka aiko to wannan annabin in dai abubakar ne khalifan wannan abubakar ɗin to annabin ma ba mai da shi ba allah ma da ya aiko annabin ba mai da shi ba haka ni'matul lahi aljazairi ya faɗa cikin anwalun nu'maniya wanda suke biye da mu nace musamman ɗalibai da zasu su tashi su ba bahasi waɗannan da kake gani dillata taban shi'a abinda ka sani a aƙidar shi'a hatta maganin cewa ƙur'ani na da matsala daga wannan tsarin ne aka samu matsala sai muka ce to in baka sani ba hatta maganan cewa sahabbai sun kafarta daga nan ne fa suka kafarta an nada mutum goma sha biyu nadin ƙarya wanda ba aya muhukama babu hadisi muhukami na rantse da kaɗaita zatin Allah duk hadisin da in shi za su kawo kan wannan matsala ko aya sai dai su murɗa ta amma wallahi babu aya muhukama a ƙur'ani akwai abin da malamai suke ce masa ƙata'i subut ƙata'i dilala sannan kuma akwai ƙata'i subut sannan da nu dilala ƙata'i subut ƙata'i dilala yanzu ƙur'ani duk musulmi sun yarda cewa ƙur'ani bai buƙatar a ce akwai wata aya da za a bincika isnad ta inganta ko bata inganta ba ya zama ƙata'i subut ƙur'ani amma qur'ani dukkan shi ne ƙatsayi dilala a'a akwai ƙatsayi dilala ƙatsayi subu sannan kuma akwai ƙatsayi subu wa dilala dukkan nassan da yake ɗaukan ma'ana sama da ɗaya a ƙur'ani ya zaman to ƙatsayi subu amma wa dilala yanzu kamar salasata ƙuru ai ka gama da mai sun yi saɓani cewa salasata ƙuru ɗin na Allah ya ce shin jini uku ake magana ko ko tsarki uku kaga ya zama qat'i subut amma zanni jilala saboda ba ma'ana ɗaya ke ɗauka ba amma yanzu muhammadur rasulullahi annabi muhammad manzon Allah ne tun da kake a rayuwarka baka taba ji wani ya zo tafsiri bai yana ce maka to an yi saɓani. malamai wasu na ganin shato, to annabi da wannan ayar manzon Allah ne wasu na ganin ko qul huwallahu ahad ka taba jin ana sabani an ce maka malamai na saɓani wasu na ganin Allah ɗaya ne wasu na ganin Allah ba ɗaya ba ne? Ki wannan matsalar da ‘yan shi'a suka ce ta fi imamai sun fi annabawa daraja yanzu naɗin da Allah ya yi wa annabi Dawudu da Ƙur'ani ya faɗa kai tsaye ci ya Dawudu inna ka khalifatan fil ardi la yanzu akwai mai musun cewa annabi Dawudu Allah ya sanya shi khalifa a doron ƙasa saboda wannan kata'iyyu subut ne kuma kata'iyyu dilala ne to yanzu da mun samu aya a Qur'ani Allah ya ce ya Ali ibn Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi magana ta kare ko ba ta kare ba magana ta kare to irin wannan nassan muke bukata wanda ba zai dauki tawili ba a Qur'ani ko a hadisi su ce kai tsaye ga inda annabi na din wannan shine abin da ba za su kawo ba muka ce waɗanda suka naɗa. Ali bin Abi Talib al hassan bin bin Ali al bin Ali Ali bin Al-Husayn Zainul Abidina Muhammad bin Ali Al-Baqir shine na biyar Jafar bin Muhammad As-Sadiq na shida Musa bin Jafar Al-Kazim na bakwai Ali bin Musa Ar-Rida takwas Muhammad bin Ali Al-Jawad tara Ali bin Muhammad Al-Hadi goma al hassan bin Ali Al-Askari sai muhammad bin hassan al-mahadi al-hujja al-ga'ib al-muntazir al-qa'i to waɗannan mutum sha biyun da kaji na faɗa maka a nan gurin tsarin nan guda goma sha biyu shi'a mai limamai guda sha biyu wacce ake yi a najeriya wacce kuma ita ce shi'ancin da aka shigo mana da shi daga irin najeriya tsarinsu shine wa'annan mutanen guda goma sha biyu su Allah ya naɗa su zama khalifofi bayan annabi duk wanda ya yadda cewa ba su aka naɗa ba to arne ne ballantana abubakar da umar da suka ce kwatayi bari mu saka wasu daga cikin irin maganganun da mutanen nan suke yi a akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma asali wannan matsalar ita ta janyo ku ji daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu za ku ji daga ciki bari mu saurari wannan kuma an ga abubakar da umar da annama umar ai akwai da mai tsawo tani abubakar a da mai tsawo tani amma wata na yawan mutane sun zalunci da manzo haraka da mun ji an gawa abubakar kuma asali daga wannan maganan gulayen da to ba wai su ɗin da suka ce kwata suka yi ba kai ɗin ma da kai yadda cewa ba wannan shi ne tsarin da Allah ya mafa na rantsi da Allah ko ɗan shi'a ya faɗa ma ko kai ya faɗa ma sai dai ya maka mu'amala ta munafiki a zahiri yadda kai musulmi ne amma a baɗinin ka arne ne an fahimta yi bari mu ji shi eh, da nake abubuwan ne ko ne yana jahannama yana da nasu yau idan ya inda yana yi gani kawai mafi cewa suna wuta eh ba ga yanan haihu cikin ra'amun da sauran su sai wannan tsaya suna wuta ta karbar dukkan suna jahannama akwai riwayoyi daga imamai da kuma na suna jahannama ba da kai kawai ne gani ba ba za a cire ta ba a dai sun yi da za a rage ta da kun ga sai faɗi wani littafi cewa da za'u a ada'u zahara fi dari duniya sai ya faɗi cewa na hashimul baharani ne wannan malamin da yake da wannan littafin shi ya rubuta wancan littafin eh kuma kun ga da ya zo wajen hukunci sai mu ƙara nan abubakar da umar da fir'auna haka yi bana mu ci gaba da ji da duka ku ni wannan littafin ko gani akwai ruwayoyi ma'asumun waɗanda ke nuna an ga Abubakar da Umar a jahannama da irin su eh, Mu'adh bin Jabal an ga Abubakar alga ta malam in dai ba ahli sunna ya da kai shi ba Allah wanda yake da itikadin Abubakar dan wuta ne shi yana ma da yakinin an goshi a ciki lala wani musulunci kai kake da shi da zai yarda da shi bari mu ci gaba da diku ne da duk irin ya muawiya da akwai riwayoyi ba ah, ga dawa bane in to irin wannan yalla misali baka da wani dalili ne kafaɗi shar'i ke nuna wannan dan wuta ne amma Umar ai akwai dalilan dan wuta ne Abubakar akwai wajen dan wuta ne kenan Allah koyi yadda ka gana magana wani ɗan garin koyi ne ko dan ba kasu ko wani abu ne kama da wannan da gaske ne wannan wani shari'a ne da bawa da Allah ji sha'anin su amma waɗanda ya wuta ne sun zalunci faɗi ma zahara salamu na da yaran gina Allah Allah tsara da an ce amin la anhumullah mun gode kun ji bayan ya gama faɗa ya ce Allah ya ƙara la'anta su mai tambaya kuma ya ce amin aka ƙarasa haka ni abin yana ban mamaki ne ba wanda za ku haɗu da shi a hanya ka ce Allah ya la'anci uban shi ba ku rigima da shi ba kuna ganin zai yi ku haɗu da mutum a hanya ka ce Allah ya la'anci ubanka musamman ma a yi rashin sa daidai lokacin uban ya mutu da uwar yana cikin jin zafin mutuwar suka ce Allah ya la'anci ubanka a ga yadda za ku ƙare da mutum eh? amma kaga kuma daga wannan ne wannan usulul kafi ne na in shi'a kagan shi nan bari mu karanta wani abu daga ciki akan matsayin ita imaman nan kafin in tafi inda nake so in tafi a wannan littafin usulul kafi kitabul hujja ya kawo a babu ma nasallahu azza wa jalla wa rasuluhu alal a'imma wahidan fa wahidan wai baban da ke magana cewa waɗannan imaman fa da maka karantu yanzu Allah ne ya nada su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ka ji guda goma sha biyun nan ya kawo ya mabambanta ya kawo a wannan babun hadisi mai lamba ta shida daga abil jaru an abi jafar qala yace samitu aba jafar ya naji abu jafar yana cewa faradallahu azza wa jalla alal ibadi kamsan Allah ya farlanta wa bayi abubuwa guda biyar aka zo arba'an sai suka yi riko da hudu wa taraku wahidan sai suka bar ɗaya. ultu sai na ce a tusammihin li ka faɗa min hudun da suka yi riko da su suka ajiye daya ji'iltu fidaka Allah ya sa ni in zama fansa gare ka fa qala sai ce as-salatu sun yi riko da sallah wa kana an-nasu la yadruna kayfa yusalluna mutane ba sanya suke yin sallah ba fa nazala jibril malaika jibril ya sauka fa qala ya tiya muhammad akhbirhum bi salatihi fa da musu lokacin sallah thumma nazalat az-zakatu sannan sai zakata sauka shine abu na biyu da mutane suka yi ruku da shi fa qala sai ya muhammad akhbirhum min zakatihi ma akhbartuhum min fa da musu yadda za su yi zakka irin yadda kai bayanin yadda za su yi sallah Tun ma nazala saumu sannan sai azumi ya sauka Fa kana rasulullah idan kana yawmu ashura manzon Allah ya sai idan ranan ashura ta yi ba'asa ila ma haulahu min alqura fa samu zalika al yanzu gashi a littafin insha usulul kafi sun tabbatar da cewa ana yin azumin ashura eh ga shi ruwaya ce cewa da azumin ya sauka sai zama to farko kafin a farlanta azumin ramadana da a wani azumi ake azumin ashura ake fakana rasulullahi ila kana yauma ashura Ba'asa ila ma hawlahu min alqura samu dhalika yau. sai ya aika ya ce aje ayi azumi kenan sai da aka fara yin azumin ashura a matsayin azumi na wajibi kafin azumin watan mai sai suka ce fa nazala shahru ramadan sai watan ramadan ya sauka baina sha'ban wa shawwal tsakanin sha'aban da shawwal kenan sai aka daina ashura sai aka koma anawa kenan nan wannan ruwaya cewa afakana rasulullahi idza kana yawm ashura ba'asa ila ma haulahu min alqura fa samu zalika al kenan annabi yana yi shi yasa yake aikawa sai ce ayi sai suka ce fa nazara jibril sai malaika jibril ya sako fa qala sai ce akhbirhum min hajji ba su labari yadda aikin hajji yake ma akhbartahum min salatihim wa zakatihim wa sawmihim irin yadda ka ba su labarin yadda za su yi sallah da azumi da zakka da aikin hajji kenan yanzu guda hudun da ya ce zai faɗa mutane sun yi riko da su sun bar ɗaya yanzu ya faɗi hudun sai ya ce sun mana zilatul walayatu sannan sai walaya ta sauka da walaya ta sauka shine yadda cewa wa'annan mutum sha biyun su Allah ya naɗa wa a ma atahu zalika fi mil juma'a bi arafa kuma wai wannan magana ta zo wa annabi ranar juma'a arafa ne anzalallahu azza wa jalla Allah ya saukar wa da annabi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wai yau nayi na cika muku addini ni'imata ta cika sai suka ce wa kana kamaluddini to cikan addini ya kasance ne bi walayati ali bin abi talib cewa dole ka yarda da nadin wa'annan mutum goma sha biyu tun daga kan da ali da shi addini ya cika wai an gane faƙala inda zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sai manzan Allah ya faɗa lokacin ya ce ummati hadithu ahadin bil jahiliya sai manzan Allah ya ce wa Allah ka san fa al'umma ta basu daɗe da musulunta ba ba wa mata akbartuhum bi hadha ibn ammi yaushe zan faɗi wannan akan dan ammi na ya ƙulu ƙa'ilun saboda ina kada in faɗa mai magana ya ce wa ya ƙulu ƙa'ilun wani ma ya fi na fi min ghair an bihi lisani sai na faɗi wannan a cikin raina in ji manzan Allah ba tare da harshe na ma ya furta ba Ya ce fa ni azimatun sai ga wani babban lamari ya zo mu min Allah azza wa jalla batlatan aw adani ba zato ba tsammani sai ga wani abu kawai daga wajen Allah ya zo yana kyacewa gare ni cewa illan uballig an yu'azzibani cewa wannan abin da kake tunani a ranka idan fa baka isar ba Allah zai maka azaba yace to wai lokacin ne fa nazalat sai ta sauka ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi sai suka ce fa aka da rasulullahi biye da ali sai manzon Allah ya kama hannun sayyidina ali faƙali sai ya ayyuhan nasu innahu lam yakun nabiyyun min al-anbiya'i ba a taɓa samun wani annabi daga cikin annabawa ba illa mimman kana qabli wanda suka zo gabana illa wa an mara Allah face Allah ya rayar da shi thumma da'ahu fa ajabahu sannan in lokaci ya kira annabin ya koma zuwa ga Allah sai annabi ya ce wai a wannan riwayar fa shaka an ud'a fa ba. to ni ma an yi kusan kira na zan koma ga Allah zan amsa wa ana mas'ulun ni za a tambaye ni na isar da sakon Allah wa antum mas'uluna kuma za a tambaye ku fa ma za antum qa'iluna in an tambaye ku gaban Allah gobe alkiyama me za ku ce fa qalu wa sai sahabbai suka ce nashhadu man shaida annaka qad ballagta wa nasahata wa addaita wa addaita ma alayka za mu shaida cewa ka yi nasiha ka sauke nauyinka fa jazakallahu afdala jaza'il mursalina Allah ya maka sakamako mafificin sakamakon da yake wa manzanni fa qala sai manzan Allah ya ce Allahumma sha'at thalatha marrati Allah ka shaida su uku thumma qala sannan sai ce ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmai sai ya ce hadha waliyukum min ba'di wannan shine shugaban ku bayana falyuballighu shahid minkum al ghaiba to duk wanda kenan ya isar da sako da wanda bai nan wannan fa shine tsarin cewa an yi nadi ina so mai saurari na ya sa hankali in kana ahli sunna kun ga wannan wulayar da nake faɗa muku cewa mutum goma sha biyun nan an sa cewa su za su shugabanci bayan manzan Allah eh kakka taɓa yadda in baka yadda da tsarin cewa waɗannan mutanen shugabanni ba ne su Allah ya naɗa sahabbai suka kwace na rantsi maka da Allah ba ran da za ka zama musulmi a gurin ɗan shiya babu kaga gashi muna karantowa daga littattafansu A kan wannan nema duk wata aya da ka sani ta ƙur'ani suke murɗata su jirkita ta su ba ta muguwar ma'ana sai su ce ai akan wannan ayar ta ainihin wato sauka barin ba ku misali ku gani daga cikin misalai yanzu nan cikin usulul kafin nan a wannan babin da ya kawo ya tattara abubuwa a cikin shi wannan a cikin usulul kafin, da ya kawo ya tattara abubuwa a ciki a kitabul hujja barin karanto wasu daga cikin tafsiran da suke yi akan ita wannan wulayar akan wannan aya. a shafi na 264 an al-hasan al-qummi an idris bin abdullah bin abi abdullah qala yace sa'altuhu na tambaye shi an tafsiri hadhihi al-aya ma sarakum fi saqalu lam nakum lil musallin sai yace na tambaye shi me yasa ɗan wuta ba za a ce me yasa kuka shiga cikin wuta sakara ba kaga laifin farko za su ce lamna kuma. qala sai ce ana bizalika abinda Allah yake nufi da wannan shine lam nakum min atba'il a'imma saboda ba ma cikin mabiya wa'annan mutum goma sha biyu ba sallah Allah yake magana ba wannan gashi fa cikin littafin mutanen nan fa sai suka fassara kalmar sallah da a'imma din nan sai ya ce qala Allah wata wa ta'ala fihim wa Allah ya ce والسابقون السابقون أولئك المقربون أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابقة في الحلبة مصلي فذلك الذي أنا حيث قال لم يكن من المصلي شيني لم نكن من أتباع السابقين وإن سوني مقباتا لمميس ما شيني تاجي رواية تفرقوه رواية تبيو أتكن ونن قولن da suka kawo an abi jafar fi ƙaunin lahin azza wa jalla wa an lausta ƙamu ala tsariƙati la'asƙainahum ma'amme sai suka ce abinda Allah ke nufi Ya yaqulu la ashrabna ga al-imana da mutane sun tsaya kan hanya da mun shayar da zukatan su imani sai suka ce wa tariqatu ita hanyar da Allah yake magana fiye walayata Ali bin Abi Talib wal Ausiya shine yadda ta wannan mutum goma sha biyu su Allah ya nada to shine wa Allah wasaqatu ala tariqa in ka sake tafiya cikin wannan shafin an muhammad bin muslim kala yace sa'altu aba abdullahi an qaulillahi azza wa jalla innal ladhina qalu rabbuna allah wa inda suka ce allah ne ubangijin sun mastaqamu fa qala abu abdullahi sai abu abdullahi yace istaqamu alal a'immati wahidan ba'da wahid wai sun tsayu wajen bin wa'annan imaman ɗaya bayan ɗaya shi ne ma'anan innan lardina ƙalu rabbin al'ahu sun mastaƙamu shi ne sun mastaƙamu kenan yanzu ka gane cewa fa in fa baka yadda da wannan tsarin ba kai baka da muhalli ma addini ba ma eh to shine sai yake cewa tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu idan ka sake tafiya a cikin wannan shafin an abi hamza ta kale yace sa'altu aba abdullahi na tambayi jafaru sari akan fadin Allah inna ma a'idukum bi wahida faƙalis sai ce ba Allah ya ce inna ma a kun bi wahida ba mai ma'anan ina muku wa'azi shine ku haɗu ku bauta ma Allah ɗaya shine an taqumu lillahi maslaha wa furada thumma tatafakkaru idan kuna ku biyu ku bauta ma Allah in kowa a ɗaiɗaikun shi ke bauta ma Allah sannan ku ɗaya ku tunani cewa bi sahibukum min jinna to sai suka ce wai wannan innama a'idukum bi wilayati ali wai Allah yana muku wa'azi ne da wulayar na Ali fiyal wahidatu ita ce ɗayan da Allah ke magana a can wannan qala ta baraka wa ta'ala inna ma bi wahida, to yanzu nan gurin zan kawo a nan gurin a cikin wannan shafin kuma akwai matsalar a cikin tafsirin ummi sana akwai matsalar a cikin wannan littafin na Hashimul Baharani bari ku ji ruwayar yadda take a cikin waɗannan guraren cewa ƙarƙashin aya da Allah maɗaukacin sirai faɗa cikin suratun nisa'i aya ta ɗari da talatin da bakwai cewa an abdurrahman bin kasirin an abi abdullahi fi ƙaunin laha azza wa jal innan lazina amanu wayanda suka yi imani sun makafaru sannan sai suka kafarci sun ma'amanu sannan sai suka ƙara yin imani sun makafaru sannan sai suka ƙara kafarcewa sun masdadu kufara sannan sai su suka ƙara dirmiya cikin kafurci da Allah bari ka je suwaye amanu kafaru amanu kafaru sun mazdadu kufuran lam yakun Allah liyaghfir lahum Allah ba zai yafe musu ba wala li hadiyahum sabila kuma zai shiryar da su kan tafarki da daidai ba qala sayyati nazalat fi fulanin wa fulan wa fulan ta sauka akan Abubakar da Umar da Usman su ne amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru sun mazdadu kufar sannan sai suka ƙara jirmiya cikin kafirci wannan fa daga babban littafinsu usulul kafi nake karanto maka ba da abinda suke faɗa kaman kai ne ahli sunna a ce maka ga hadisi ana karanto mutum daga bukhari to da aka faɗi wannan wai amanu bin nabi fi awwalil amri sun yi imani da annabi a farkon al'amari wa kafaru haythu uridat alaihim alwalayatu sai suka kafarta lokacin da aka bujiro musu da wannan wulaya ta sayyidina ali shi na qala Nabi lokacin da annabi ce, man kunta maulahu duk wanda ya kasance mun ci aka suke fassarawa amma ba shi bane fassara fa hada ali maulahu thumma amanu bil bai'ati li amiril mu'minina to a lokacin sun innal ladina to amanu to imani na farko lokacin da annabi ya bujuro cewa ya naɗa sai da na ala a matsayin ne shugaba in ya bar duniya to lokacin amanu bilbai ati da amirul mu'minin sun yadda sun wasiyar na alimu a sun yadda shugaba ne thumma kafaru haisu mada rasulullahi sai suka kafarta lokacin da annabi ya bar duniya shi shine thumma kafaru falam ya kirru bil bai'ati sai suka kiyarda da wannan mubai'ar da suka yi lokacin da annabi yana da rai sun masdadu kufran da suka yi imani suka sake kafircewa suka sake imani suka kafirta sun masdadu kufran bi akhari him man bai man bai'ahu bil bai'ati lahu to shine bayan annabi ya bar duniya sun yi ridda saboda ba su yadda ba to wa'anda kuma suka yi wasu yana albai'a suka yadda cewa shugaba ne Shi shine sun mazdadu kufurin sai suka ƙara dirmiya kuma cikin kafirci ta yadda duk wanda ya wasai na alimubaya mubaia sai su sa a kamo shi sai ya ce fa haƙula ilam ya fihim min al Shehu. to wa'annan kakka ɗauka akwai wani abu na imani tattare da su wani abu na tasararin imani babu inda wajen Abubakar da Umar ne da Usman wannan fa gashi fa cikin littafin in shi a usul littafi ba kuma ba wannan littafin usulul kafi ba kadai wannan matsalar ta zo cikin wannan littafin na wannan malamin nasu wannan hashimul baharani yadda ka gana kawo ta anan matsalar haka a wannan littafin ka gani a mujalladi na biyu a shafi na 148 a nan gurin kaga inda na jalayi inda ya kawo innan matsalolin da tsari ma cikin ababen da shi ya faɗa cikin abin da ya kawo na tsari barka ji riwayar da ya kawo ya ce daga cikin ayyashi an jabir yake cewa qultu da muhammad bin ali na ce wa muhammad bin ali ƙaunin lahi fi kitabihi maganan Allah da ya faɗa a cikin littafin shi Sun makafaru Allah da yace innal ladina amanu summa kafaru sun amanu sun kafaru sun zadu kufran da wa ake ƙala sai ce huma su biyu da su ake su biyun wa kenan abubakar da umar Salisu da na uku wa kenan warrabi wani lokaci suna faɗa haka suna nufin mu'awuya wa abdurrahman wa talaha sai suka fito suka sarraha sunan abdurrahman bin au da kuma talaha sai ya ce wa kanu saba'ata ashara rajulan wajen mutum goma sha bakwai ne amma nan sai aka ambata maka su ne sun ma'amalu sun makafaru sun ma'amalu sun makafaru sun mazdadu kufara haka fa suke ɗabbaka tafsirin ƙur'ani akan sahabban manzon Allah ni kullum maganar da nake jama'a mu daina yaudarar kanmu wanda ke kallon abubakar mutafiki kwata-kwata bai da tasararin imani ta malam sai ka dinga ƙesa kanka dan Allah kai wani kallo ke maka wani kallo ke maka da yake cewa qala sai ce cewa lamma wajen annabi ali bin abi talib wa ammar bin yasir yayin da manzan Allah ya fuskantar da da ali da ammar dan yasir ila ahli makka zuwa ga mutanen makka Ƙalu sai suka ce ba sa hada sabiyu Manzan Allah ya aiko wannan yaron lau ba asa gairahu ila ahli makka ina ma ya aika wani wanda ba shi ba zuwa ga mutanen makka wa fi makka ta sanadiduha saboda makka akwai manya-manyan shugabanninta wa kanu yusammuna aliyan as-sabiyya wai suna kiran na ali suna kai masa as-sabi li'annahu kana ismuhu fi kitabillahi as-sabi wai saboda sunan na ali a littafin Allah sabi karamin yaro haka suka faɗa shi yasa ina nan da halƙoƙi da izinin Allah wacce za ta ɗauki tsunatu shi'a soke-soken da 'yan shi'a suka wa mutanen gidan manzan Allah ba suna ƙaryar maganan bin ahlul baiti ba a littattafansu da rubuce-rubucen malamansu da maganganunsu sai na kawo maka maganar da aka faɗawa ahlul baiti tun daga kan annabi maganar da in ba littattafan shi'a ba ba inda za ka bincika ka samu wannan magana sai na kawo to kaga yanzu dama suna cewa wa da na al-sauru inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ba'uda sun ce sai ne sauran nan wannan gashi a littafi a rubuce sannan kuma sun kira sai na ali da dabbatul ardi Allah da yace wa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al sun ce wannan dabba da za ta fito sai a na ali dan Allah eh, a kalle sai na ala ce masa wai shine sabi daya shine sauro shine dabbatul ard irin waɗannan alfasu yana nan cikin littattafan su sai suka ce li annahu kana ismuhu fi kitabillahi as-sabi liqaulillahi azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan sai suka ce wa huwa sabiyun ai lokacin ya musulunta amma kaga da ahli sunna ne zai faɗa yace sai da na ali ya musulunta na yaro dan karami dala ba sai a fassara abu ba sai ya zagi sai da na ali to su sun rubuta sun ce sai na ali sauro ne eh yau da alittabin ahli sunna aka rubuta an ce sai da na ali sauro eh da me kake tsammanin zai faru shi yasa muka ce babu haɗi ta fuskar daraja tsakanin sayyidina abubakar da sayidina sayyidina ali babu haɗi ba kuma ƙasƙanta darajar sayidina ali muke ba a'a da addinin musulunci ana samun ɗaukaka a gurin Allah ne ba don kana da alaƙa da jinin manzon Allah ba sai don aikin da kai Allah in dai ba ba ne na annabta wannan kuma annabta Allah ne kawai ke ganin dama ya zaɓa. ko da Allah ya aiko annabi sai da na ali yadda suka faɗa nan yana ƙaramin yaro amma sai na abakar da shekara talatin a duniya tazarar annabi da sai na abakar shekara biyu shi sa ta fuskar shekaru da experience da gogewa ko da annabi ya bar duniya al'umman nan ta fi buƙatuwar sai na abakar ya jagorance ta sama da sai da na ali saboda gogewarsu da experience ɗinsu na rayuwa ba ma ɗaya ba ne amma sun zo sun mai da addini ya koma sai ka ce siyasa kuma yin haka da annabi yi ya bar duniya sai na abakar ya zama shi ne zai jagoranci al'umma tare da sai na aliyayi kusa da shi ta fuskar jini wannan ya nuna wa duniya cewa da gaske annabi addini ya karantar ba bangaren ciye ba masu zagin addinin musulunci su kasa lahi da ya bar sai na alakan kujerar da sai sun koma suna cewa annabtar da wani zai zo da ita ma da ya tashi bai bi kowa ba kanin shi ya dora eh yanzu wannan na orientalist da suke zagi ai yana cikin hikima ta Allah da yasa Allah ya tsara wa annabi cewa zai auri mata zaurawa da waɗanda ba zaurawa ba ba qur'ani ya faɗa cewa sai ya bace mu abukara ba to me hikiman me yasa annabi da ya tashi Allah bai tsara ya auri 'yan mata ba hikimar da ke ciki sai yasa na Aisha ce kadai ya aura buwa sai zamanto da yawan su sun taɓa yin aure wannan sai ya karantar da duniya cewa duk auren da annabi auren maslaha ya ba auren sha'awa ya ba wannan dalilin yasa bi tara mata waɗanda ya aura ba su zama yanwa yan mata sai zamanto wacce ya aura tana budurwa ɗaya ne to da kuma wannan abin ya faru yadda su 'yan shi'a suke cewa to da yanzu kuma makiya Allah da wannan za su zagi addinin musulunci za su ce mutumin da ya zo shi ya sa ka ga ai yana cikin hikima ta Allah da Allah ya ba annabi ‘ya'ya tun daga kan Ibrahim Abdullahi da Alƙasim sai Allah ya hana kowa rayuwa tun suna da rai annabi ya binne su da kanshi sau da kar annabi ya bar duniya yanzu inda annabi ya bar duniya ya ba Alƙasim da Ibrahim da Tahir to yanzu sai da na ali ne ya fi cancanta ya zama shugaba bayan annabi ko su kaga su yanzu ko ba haka bane to kuma in aka samu haka wallahi wasu na aita da rigima sai ce annabta ma ba ta kare ba tunda wannan dan annabi ne to daga nan annabta za ta dora kaga shi ma annabi ne haka za a iya samun wannan ko ba za a iya samu to Allah duk sai ya hana wannan to sai suka ce ya ce wa qala innani minal muslimin faƙalu sai suka ce wallahi alkufur bina aula mimma na hannu fi to gaskiya tun da an yi haka mu ma zama kafare ma ya fi sauƙi akan abin da muke gani fasaru sai suka tafi faƙalu lahuma sai suka ce masu rago wa kawwafa huma suka tsoratar da su bi ahli makka ga mutanen makka fa'aradu lahuma sai suka bujiro musu yana nufin abubakar da umar wa gallazu alaihim al'amra suka girmama musu al'amarin faƙali ali sai suka fi sayar na alisiti hasbunallahu wa ni'mal wakil wa mada sai ya tafi falamma dakala Makkata lokacin da suka shiga makkah yana nufin abubakar da umar akbarallahu bi yahubi qawlihim li ali wa bi qawli ali lahum sai allah ya ba annabi labari an fa hadiga abinda suka ce shi ga abin da yace fa anzalallahu bi asma'ihim fi kitabihi sai allah ya saukar da sunayen su a cikin littafin shi wa zalika qaulullahi wannan shine fadin Allah alam tara wato ila allazina alam tara hazwa allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka ce wa inna ma nazalat ta sauka ne alam tara baka gani ma ila fulanin wa fulani zuwa ga wani da wani suna nufin ta sauka akan abubakar da umar ne haka suke wani gurin sai kaga ana saka yawa ana cewa fulano wa fulano laƙo aliyan wa ammaran sun haɗu da sayar na ali da ammar faƙala suka ce inna a ba safiya don abdullahi bin amir wa ahala makka ta jama'u da abu safiya da abdullahi bin amir sun haɗu da mutanen bakar baka shohun ku ji tsoron amanu sun makafaru ila akhirar aya sai suka ce fa haza awwalu kufrihim wannan shine farkon kafircin da abubakar da umar suka fara yi wal kufur sani kafirci na biyu an fahimta ayi hina na annabi lokacin da annabi yace yatlu alaikum min hadha shif daga wannan kwarin yanzu wani zai bullo rajulun wani mutum fa yatlu alaikum biwajhihi zai bullo muku da fuskar sa fa masaluhu inda Allah ka masali Isa kwatankwacinsa a wajen Allah kamar annabi Isa ne. Da bi ya min hum ahadun illa manna, an ya kuna ba da ahadihi. Ba wani mutum ta cikinsu sai da ya gurin ina ma a ce wanda zai bullo yana cikin sashen iyalansa ne. To ana cikin wannan lokacin shi kenan fa'iza bi aliyin kada kara da watsala abu da shi sai na Ali ya bullo. Wa sai manzan Allah yake ce huwa haza wannan shi ne. to fa kharaju sai suka fita gidban suna fushi wa qalu suka ce ma baqiya yanzu ba abin da ya rage illa an yaj'alahu nabiyyan wai duk matsayin wai abubakar da umar ne ke faɗa wai duk matsayi yanzu sai na ali ya komai annabi ya ce shi saboda haka yanzu ba abin da ya rage shine annabi ya dauko shi ya ɗora shi ya zama annabi kawai suka ce wallahi ruju'u ila alihatina khairun mimma nasma'u minhu ibn ammihi wai suka ce wai wallahi gara su koma suna bautar gunki da yadda suke ganin annabi yana fifita sayyidina ali wala yusuddanna aliyan in dama hana? kuma mun fahimci lallai in dai sayyidina ali yana da rai su ya toshe mu fa anzalallahu sai Allah ya saukar da walamma duriba bunu maryama masalan idza qaumuka bihi yasuddun ya yasuddun sai yace fa hadal kufru asani wannan shine kafirci na biyu da suka yi wa ziyadatul kufri kafircin da suka ƙara yi kuma na uku shine inna ladina amanu wa amilus salihati ya hum khairul bariya fa na biyu nabi sai manzon Allah yace ya ali ya kai ali asbahata wa ta khairul bariya yanzu an waye gari yamma ta yi ka zama kai ne khairul bariya fa qala lahu sai mutane suka ce huwa khairun min adam wa Nuhi wa min ibrahim wa min al-anbiya'i shine mafi alheri a kan nuhu da Ibrahim da annabawa fa anzalallahu sai Allah ya saukar da inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin qalu sai suka ce fa huwa khairun minka ya Muhammad da shine mafi alheri akan ka wa qala Allah sai ce ai Allah ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum wannan ne ya taba ne ba wanda ya taba daga ina an fahimta yi to wai sai ya faɗi wannan to a lokacin ne sai ya ce walakin na khairun minkum sai da ya fi ku alheri wa zurriyatuhu khairun min zurriyatikum zuriyarsa ta fi zuriyarku alheri wa man tabi'ahu khairun a tabi'akum wanda ya bi ku mabiyansa sun fi mabiyanku alheri to wai lokacin ne faqamu gidbanan sai ragowar sahabban nan da aka faɗa wajen mutum goma sha bakwai suka miƙe suna fushi wa ƙalu suka ce ziyadatu wannan shine ƙarin shine arruzu ila al-kufr ahwan alaina fubni an mihi wala ya gara mu koma bauta gunki da matsaya annabi yana ta ɗan falalar da na haka sai suka ce wa zalika qaulullahi thumma zadu kufra wannan shine faɗin Allah cewa sai da na abubakar da umar sun yi imani suka zama kafarai suka sake yin imani suka sake zama kafarai sannan suka sake tsandama cikin kafirci wannan shine abin da ke cikin littattafan mutanen nan ɗan shi'a mun kuma ba ladda za mu yadda wanda bai yadda da musuluncin abubakar ba wallahi mu yadda da musuluncinsa sannan mu ɗauka cewa ya yadda mu musulmi ne shi yasa har gaba da abada ba wanda zai sai kira dan shi a taro ya kira ni taro ya ci wa a zo a taro wayan tare taron musulunci to me za a yi wani musuluncin za a yi ai bai ma yi wa abubuwan nasu suna da yawa yanzu wannan matsalar imamancin ce fa ta kai bari mu saka wannan mu ji irin wancan ku sake ji cikin irin waɗannan maganganun da suke faɗa tare da lokaci yana damfara ya yasa muka ce to dole mu kabalce gaskiya da kuma ƙarya barin mutanen nan su gaba da yin wa'annan abubuwan a wannan watan suna yaudaran mutane wallahi ba zai yi ba bukatan banza abu bakar wai shi an na kai sannan umar sannan usmanu bukatan banza abu bakar wai shi an na kai sannan umar sannan usmanu sannan ali wai a hajji ma'an dai amma muna mamaki kun ji kalmar sai fara da ita wani katon banza wai shi abubakar shi ne na ɗaya wani katon banza eh alaga ta malam nan cikin mu da Allah wa aka kalli uban shi a ce katon banza ba rigima ba eh ta gani to ko kai din ba wai a ce mu ba kai din ku haɗu da mutum a hanya ya ce maka kalle ka katon banda wallahi sai an yi rigima to amma fa bari mu saurari wannan katon banda abu da wai shi an na kai sannan umar sannan usman sannan ali wai hadisi ma ali dai amma muna mamakin kan ali dai inda da riga mazhaban ka malikiya ko shafi'iyya ko hanabila da sauran? aqidan ka ash'ariyya ko maturidiyya ko ahlul ko aqidan salaf amma kuma kana son ahlul bait baka ne aqidan kana son ahlul bait baka ne mazhaban su يوم يسوع زي داود ابن عيسى ما يسوع زي جزاء أيوان نما نعم، جنا إمام عليه السلام يا تاري تشيني زاني دفدا يتشو وانا حكيني وانا وانا حتى زالين تاياتك عند الله وانا يزالين تياتك كما قوان زالين تيجي الله بزي يسوع أن شو وانا أبو ده الله يا أغبت ده الزالين على كل يوم نبذ غبا لأنهم تقوم تطيع شيء أن شو وانا أبي نداوي مصحف saboda ka sun kare da wannan kabiya ne yawa kamar da kafin ma zahara sala ita ce aikan ce na bar maka shi ga yana rakuni da akala har wanda zan haɗu da kai na kiyama eh, wanda zai zo ya amsa shi nan ya kada magana da kafin ma zahara sala mai yana eh, wannan eh. wannan wani ilzami ne kun san shi wannan mai zagin nan mun taɓa yin muƙabala da shi akan matsalar gadon na na fatima akan fadak cikin ilzamin da na mai na ce abin da yake rubuce a littattafanku cewa na Aisha da Hafsa ta kashe manzan Allah da filan ɗin Abubakar da kuma zan karanto yanzu kuma in na karanto kuma zan samu riya sai na ce mai ai gana na Fatima ta taho maganan gado a bata amma me yasa idan da gaske ne yadda kuke tuhuma cewa Aisha da Hausa suka kashewa ya aka yi ta tafi neman jinin babanta ba amma ta tafi neman gado ya aka ko da ya zama to kun nuna wa duniya ba ta da tarbiyya kuɗi ne a gabanta ko ko kuma ya zama to ƙarya ne ba a yi ba ko kuka ƙirƙiri wannan don ku ɓata matan annaba idan duniya dole cikin bisa an yi ɗaya ita kadira ita ya dauko yake tattauna nan muna mala karar muna karar bayani akan an a mun faɗa matsalar gadar cewa da annabi ya rasu yan shi'a akwai hakika ɗaya da suka ɓoye wa duniya wanda ba za ka sani ba na rantsi da Allah akwai matsalolin da na idrakin su ban taɓa ganin su a wani littafi ba sai dai a littattafansu nake karatu karatu na kai tsaye cewa yanzu yadda ta taho wajen abubakar ta ce ya bata ko kun sanna na fatima ita ma abbas baban annabi ya je wajen ta neman gado ya ce ta bashi amma shi ba za su iya faɗa wa'annan ruwayin ba kuma mu mun karanta su mun san adadin abin da aka ce annabi ya bari a hannunta yadda ta taho nema gurin sai na abakar ya ce ba zai bata ba don haka annabi ya ce a yi wannan kuma shi ne da ta je wajen Abbas baban annabi je gurinta ya ce ta bashi ita ma ta ce ba za ta bashi ba saboda ga yadda annabi ya ce a yi in kun ce nan gurin hukuncin da duk kuka yi dalilin na na fatima na rashin ba abba shi ne dalilin abubakar na rashin ba fatima in kun hukunta yar annabi ce can kuma uban annabi ne duk hukuncin da kuka yi a nan in kun isa tunda ku yan iska ne ba ku da mutunci ba haka bane to bari mu ci gaba da jin shi kuji abin da yake faɗa bari ku ji ana sai eh, Allah kai kuma suna nuna duk da san alai da alin da Allah da amma da an ta akan Abu Abubakar da Umar da Usman da ya da akwai kai kamar ma ba su imani akan akan ya ne da mai a su aka wannan wannan jagorancin ba wannan eh, kutar gano waɗanda ke ganin su suna addini in eh, da su gama wannan ita kan ɗarika ya tabbatar da addini ta tsoro ma an mun gaya muku a ilma alaihi salam sun baran baran da su ce a su suka zo da addini ala ya halin shi gani yake yi ke baka san komai ba sai ba ma masoyin ahlul da ke ba amma muna mamakin san ahlul bayt ke ba maza ba ka shari'a ko matsayiya aqida abuwa mazhaban ta malikiya ko shafi'iyya ko hanabila da sauran aqidan ta ashariya ko maturidiyya ko ahlul ko aqidan salaf amma kuma kana ta ahlul bait ba ka ne aqidan su kana san ahlul bait ba ka da mazhaban su kana san ahlul bait ka yadda wani datan banza Abu Bakar wai shi an na kai sannan Umar sannan Uthman sannan Ali wai a hajji ko ahlul bait wannan barkatattun mutane wannan sai yana masa wani aikin bid'a wannan sai ke wani malami ne suka yi da yake shafi dai ba daga nan kano kare ki lokaci ya kaji malam ana ce masa yana kaɗan da ran sun gani a da imam aliya imam hasan da imam musayi amma sai ta zo kariyar abubakar da umar gaba ɗaya ya bar wannan ajiyar mafi a cikin man ya kuma kan cewa shi yana son ya mutu har da Allah akan cewa waɗannan mutanen masu falala ne shi ne bambancin mu shi ne bambancin mu da su muna da wula'a ba su da wula'a muna da bara'a ba su da bara'a na'am na'am muna gobe ya mura cikin na su sosai mana muna gobe. Allah ya yi da hannu amin amin ana gode sosai mai da ba su Allah ya ji kun ji eh Eh, wulaya kuma abinda suke nufi da walaya wa'annan tsarin mutum goma sha biyun dole ka yadda Allah ne ya naɗa su to kaso wanda ya yadda da tsarin kaso su duk kuma wanda bai yadda da tsarin ba ka kafa gaba da shi da za ka kafa gaba da kafirin da ya yadda da Allah da annabi shine alwala wal bara'u a wakinsu magana ta ƙarshe da zan rufe da ita ba tare da abubuwan da za mu yi ta faɗa suna nan da yawa amma in mun zo a inda za mu cike da lakcocin da za mu ci gaba da cikin wannan watan ita ce ƙadiyan waye kashe al'imam Hussein. An fahimta yi. So yanzu abu na ƙarshe da zan rufe da shi yanzu ita ce wannan matsala ta na faɗa. Yanzu za ka yi mamaki algata malam a ce maka mutum musulmi yana tuhumar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa tana da hannu gurin kisanwa wajen kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin zai baka mamaki kwarin gaskiyar gaske barin saka wannan shi sannan sai yanzu in karanto a littafi ku ji ga maganar da yake faɗa kun tattauna za ku shi annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan nayi sa na bari wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashiful akara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi karatu da ya kundi da na Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su suka haɗu suka kashe manzon Allah salga ta malan da Allah kai yanzu ba kisa ba ka ji kawai an faɗa wa annabi wata magana yadda abin yake dakin zuciyarka ina kuma ga wanda za a ce maka wannan shi ya kashe annabi eh da Allah mutumin da ya kashe annabi kana da tabbas shi ya kashe annabi faɗa mu ta yaya za a yi ku ƙaunarsa ta shige ka ko misala zarakan a zuciyarka wannan ita ce aƙidar da suke kafa wa mabiyansu in sun koma gefe cewa da sai na abakar wa'incan ragowar wasu ba sa iya fitowa fili su faɗa sai dai su ishara su taƙiya su yi kame-kame amma wasu a inda suke ganin babu maslaha su taƙiya ire-iren waɗannan su suna fitowa ƙarara su bayyana irin wannan aƙilin cewa matsayinsu kaza ne magana ta ƙarshe da zan karanto wannan littafin a ah, gashi da wannan littafin nasu wayannan tafsirin ummi ne tafsirin ummi ne abin hassan ali bin ibrahim al-ummi min a'lamin karnin salis al-hijri bai wannan babban littafin nasu na hadisi kulaini mai usulul kafi wanda ya wannan tafsirin malamin wannan ne kaman a ce maka ibnu abi sheba mai musannaf kaga malamin al-imam al-bukhari ne ko to wanda ya wannan tafsirin malamin mai usul kafi ne to riwayar akwai ta anan a suratu tari sannan ga riwayar anan akwai ta a cikin wannan littafin na shi wannan malamin Hashim al-Baharani bari ku ji abin da yake faɗa cikin suratul tarimi karkashin ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwaji cewa sun maƙale Ali bin Ibrahim shi Ali bin Ibrahim al-Qummi mai wannan tafsiri shi ya kawo cewa kana sababu nuzuliha wai dalilin sa ko wayannan ayoyin anna rasulullahi kana fi ba'd buyuti nisa'i annabi yana sashin gidajen matansa wa kanat madiyatul qidiya ma'ahu takhdimu madiyatul qidiya tana tare da annabi tana masa hidima wa kanat zatu yawmin wata rana fi baiti hansa tana ɗakin hansa fa zahaban hafsatu fi hajatillah sai hafsa ta fita tunda mun san ai mariyatul ibiya bai wace ku to sai hafsa sai ta fita ta je wani abu ta dawo fatanawala ha rasulullahi mariyata sai manzan Allah yi amfani da nana mariya fa alimat hafsatu bizalika ita kuma hafsa da ta dawo sai ta gane haka fagad ba sai ta fushi wa aqbalat ala rasulillahi ta fuskanci annabi wa qalat ta ya rasulullahi hada fi yaumi wa fi da'i ka zo kai wannan a ɗaki na a ranar kwana na wa ala firashi kuma akan shimfiɗa ta ba sai mun yi amfani da kalmomi tsaurara ma in an fahimci saƙon an gane alaƙa ta mace da namiji Fastaha ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama minha sai manzon Allah ya ji kunyan maganganun da Hafsa ta faɗa mai faqala sai ce kuffi ki kame bakinki faqad haramtu mariyata ala nafsi daga yau mariya duk da baiwa ta ce to na haramta wa kaina ita wai shine ma'anar limatu harimu dan me zaka haramta wa kanka ma a halallahu laka abinda Allah ya halatta maka wala da ba'da a abadan bazan saki saduwa da ita ba bayan wannan wa ana ufdi ilayki sirran to zan fada miki wani sirri fa in anti akhbarti bihi abinda zan fada miki ke Hafsa in kika fita kika bada labari to fa alayki la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'ina tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata akan wa akan ki ina fata an fahimta haka ta faɗa ina na nake jin ƙara ne ko ta faɗi ne ta ce haka haka ta faɗa shi sai ce mata to faƙala sai ta ce na an fada mu ba zan faɗa ba kuma na yadda in na faɗa tsinuwan Allah da mala'iku da mutanen duniya ta tabbata a kaina faqala sai man sai tace ma huwa me faqala sai manzon Allah ya ce inna ababakar yali khilafatan min ba'di abubakar fa zai zama khalifa bayana thumma min ba'di umar abuki sannan bayan shi umar babanki faqala sai tace man man akhbaraka bi hada waye faɗa maka wannan abin zai faru qala sai ya ce Allahu akbarani Allah ne ya faɗa min cewa bayan na bar duniya to za su kwace kalifanci bayan na naɗa sayyidina Ali fa akbarat hafsatu aishata min yawmi ha bi zalika kaga akwai alƙawari annabi ya ce kar ta faɗa in ta faɗa tsinuwan Allah da mala'iku su tabbata to yanzu hafsa sai ta zo sai ta ba Aisha labarin ga abin da ya faru wa akbarat aishatu ababakarin ita kuma aisha sai ta zo ta faɗa masa yana abakar a abubakar ila umar shi kuma abubakar sai zai samu umar faƙala lahu sai ce mata inna aisha ta akbaratni ina na aisha ta ban labari ita kuma labarin an hafsata daga hafsa ta ce kaza ta ce kaza amma wala asiqu bi qawli hani ban yadda da maganganunta ba ga magana bi bai yadda da maganan hafsa ba saboda ya ce kenan fasal ta hafsa kai dai ka tambayi hafsa da kanka فجاء عمر Umar حفصة في عمر يدو وجن حفصة فقال لها سيتي متى ما هذا الذي أكبرت أنك عائشة me gaskiyar labarin da Aisha ta faɗa ta ce kika faɗa mata fa ankara zalika ita kuma sai ta mutu ta, a ban faɗa mata ba wa qalat ta ce ma qultu laha min zalika shay'an ban ce mata komai ba fa qala laha umar sai umar yace in kana hada haqqan in dai da gaske ne kin faɗa mata fa akbirina to ki faɗa mana hatta na taƙaddama fiye mu tsaya mu tunanin to me zamu gabatar yanzu akan wannan lamari fa qala sai lokacin tace na'am eh gaskiya annabi ya faɗa mu yanzu daga lokacin tunda sun yi alƙawari da annabi ya ce in ta faɗa tsinanniya ce yanzu ta zama wa eh a aƙidar shi'a eh to lokacin ne fa qala sai tace na'am qad qala zalika rasulullahi manzo Allah tabbas ya faɗa mu to fashtama arba'atu lokacin ne mutum hudu sai suka taru yadda kaji wannan arnan yana faɗa. ala an yasummu rasulullahi akan cewa su sawa annabi guba su kashe shi fa nazala jibril ala rasulullahi bi hadhihi sura to lokacin ne sai malaika jibril ya sauka da wannan sura sai ya ce ya ayyuhan nabi lima taharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad farada lakum tahillata aymanikum yani kad abaha Allahu laka an tukaffira an yaminika Allah ya halatta maka kai rantsuwa kenan yanzu akan qadiyar mariyatul qibtiyya ce da ya harafta wa kansa akan shi zai yi me akan shi zai yi kafara shine wallahu maulakum huwa alimul hakim wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi shine ay akbarat bihi wa adharahu Allahu alayhi yani adhara Allahu nabiyyu Allah ya bayyana wa annabi alama akbarat bihi akan abinda ita Hafsa ta ba da labari wa hammu da himmat da suka yi bihi min qatlihi na kashe annabi arrafa ba'dahu ay akbaraha wa qala yati lam akbarti bima akbartuki bi ko lima akbarti bima akbartuki bi dan me kika ba da labarin abinda muka yi a matsayin sulli cewa ba za ki faɗa ba kika faɗa wa'annan mutanen Allah ya tsine musu albarka masu wa'annan littattafan ma kadai su rubuta wannan su wa al'umman musulmi wannan a matsayin littattafan addini Allah ya tsine musu albarka to ka faɗa min ta ina ne kan musulmi zai haɗu ku zo ku yaudare mutane ku ce a zo a haɗu da wannan ƙazantan a littattafan ku ba ku kawar ita ba kuma ku ce a yi mai a haɗu ta ina za a haɗu ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ina faɗa muku bitta ake duk wanda ka ga yana rana gefa kan akida shi a ɗayan biyu ne ko bakin jahili ko munafiki amma wallahi mu da muke karanta littattafan su ba mu da kowane uzuri a gaban Allah ko za a samu a niya inji mu da muke karanta hujja ta tsaye a kanmu. shi yasa wani lokaci na faɗa in na ɗauki littafin mutanen nan ina karantawa in na zo wani gurin ni kaɗai kana iya ganin a ɗaki na dariya wani lokaci kuma in na zo kan wata matsalar idan haushi ya kama ni daga nan na rafa karatun na tashi saboda abu ne da za ka gani hankali ba zai ma iya ɗauka ba amma sai ka gan shi a littattafin shi a wai a littafin addini ta ina saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya kuma samu gama da duniya lafiya saboda haka duk waɗannan haka suke faɗa so daga wannan duk ɗaliban da za su yi bincike a littattafan shi aka fahimci mabda'in rigiman mu da su daga cewa ne ba an naɗa mutum goma sha biyu su za su zama jagorori bayan annabi a duniya raguwar sahabbai suka yi da yanzu a cikin suka riƙe ali saboda shi ne wanda suka tabbatar annabi ya jagorantar a kan musulmi an gaba su malam kana maganar zagaye sahabbai su ne tsarin yanzu ba sahabbai ba bugu da ƙari kuma jinin manzan suka saboda shi aka jagorantar shi zai shugabanci al'umma bayan wa wala ba kaskantarwa ba ne ba wulaƙantawa ba ne mu abin da muka koya a rayuwar sayyidina ali da kanshi a rayuwarsa da ya yi shi ya yadda cewa shi ba tsarin sai na abakar ne ko gurin daraja shi ya sa a cikin ƙurai shi kakaf wanda ya fara haifan 'ya'ya, ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman a jere sai da na alimi to cikin haƙiƙar da suke ɓoyewa wanda ba sa so a sani a karbalan nan da zuriyar da ba a kashe ba aka kashe a gurin da sun rayu a duniya duniya ta san su da gabar da suke so su ƙulla a duniya ba za ta ƙulla ba domin kowa ya sani yau idan wani ya haifi ɗa ya ce masa ya sa masa suna Musa da ma'anar laƙabinsa a sada suna don Allah ƙauna ce bisa ya sa ɗan ƙiyayya. ƙauna ce to sai na Ali ya haifi ɗa ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa Usman Don Allah ƙauna ko ƙiyayya. imam Hassan ya haifi ɗaya ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa Usman ƙauna ce za ta sa haka al'imam imam Husaini a karbalan nan da aka kashe shi tare da shi akwai waɗannan ƴaƴan da suke da waɗannan sunan ƴaƴan ali wasu ƴaƴan shi aka kashe da waɗannan sunan lala in waɗannan mutanen mutanen banza ne yadda shi a suke faɗa ta yaya za a sai na ali ya haifi ɗa ya sa mai abubakar ta yaya zai haifi ɗa ya sa umar ta yaya zai haifi ɗa ya sa usman ta yaya al'imamu hassan zai haifi ɗa ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman ta yaya al'imam Hussein zai haifi ɗa ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa Usman to karatu ne zai sa ka gane wa'annan mutanen yana cikin filan ɗinsu a kashe su a Karbala don kasu wanzu a doron ƙasa in sun girma sunayensu ya zama sanannu cikin al'umma to ana ce maka an yi kaza tambayar da za ka fara yi ne ta yaya aka yi yanzu ka taɓa ganin shi a yanzu yanzu ni a gidana ina da ali da ma'anan haidar ina da fatima ina da hasan ina da husaini dala me yake nuna abinda zai nuna maka aka kawo mana ɗan shi'a da ya shiga shi'a ya haifi ɗaya sa suna abubakar sau da ya ko umar in kaga ya sa usman to ba wancan usman bin affan ba usman bin maz'un shi suke nufi an fahimta yi saboda sun riga sun ɗeba tsammani daga waɗannan